me kuke kuka a kai ne wannan na ji matasa suna cewa ba a dama da su ba ana kamar irin mukamman ministocin da aka babbada da sauransu menene yake tsakani wal uh, kamar dai uh, sati biyu da suka wuce mm. akwai press conference da na yi wanda na jawo hankalin su matasan da gwamnati shi Muhammadu Buhari kan mm. cewa duk gwamnati ya kyauta a zauna a yi da matashi mm. kuma su kansu matasan mun samu matsaloli daga baya gaskiya wanda ake duba akwai matasa da yawa wanda an ba su madafin mulki mulki kuma sun yi abusing nan abin a hausance hmm, sun dama lissafin sun dama lissafin abubuwa ko dama kullum abin da muke kira kenan idan matashi ya samu dama ya tunani cewa yana tafiya da sunan matashi ne idan ya lalata al'amarin baki dai kullum wasu wani bangaren gwamnatin idan aka samu sabon gwamnati tunani za ta yi an rusa hmm. amma abin da nake son na yi kira da matasa mun eh kafin kai kira tunda kun samu matsala kuma kun gane cewa akwai matsala da hmm. matasa da maganan basu su mukamai a gwamnatance da sauransu shin to to me yasa matashin kuma yanzu tunda ba a bashi dama ba zai kuka a to ai dole ne ya kuka a to an bashi dama ya watsar ai ba duka bane ai akwai matasa ina ce ina gaya ma kashi kila 25 cikin 100 su ne suka yi wannan abun kuma baya da za a 25 cikin 100 ya kasance sun samu majority to za a gane ka san da yake ba ƙwarya bace bari a kwankwasa za ku gane akwai cewa in aka ba wannan zai abin da ya da a ce akwai lokaci zan iya fitowa da matasa da yawa da aka ba su dama da yawa kuma su kamar misali Dr. Nura Muhammad mm-hmm. wanda yake eh, wanda ya minista minista yana ɗaya daga cikin ministan da ya a cikin karantaccen shekaru shekaran shi talatin da hudu eh, aka ba shi minista zamanin eh, wancan gwamnati da eh, ta wuce mm. kuma shi ya kasance zama a eh, state minister na foreign affairs mm, minister karamin minister na minister na foreign affairs eh so mm. akwai abubuwa da yawa wanda yi wanda ya kasance kowa ya sani idan zai magana to misali shi kenan kuma akwai su da yawa ma to me yasa kake ga matasan suka kwafsa ko in ce suka yi shirme da aka ba su a baya eh to sun yi shirme ne saboda rashin sanin menene gwamnati wani matashin yana kasancewa an samu kama abin da ake cewa turanci accidental uh, Mm. inda aka yi magana zantar eh, dama dama kawai ta bazata aka dauka aka ba wani bai da blueprint da program inda zai iya kasancewa ma'ana kaman kaman eh, taswirar taswiran abubuwan da zai yi da shi mm. da sauransu ta nan aka samu matsalolin na kashi 25 mm. amma ina gaya ma kashi 75 wallahi suna perform saboda haka wannan ba hujja eh, bane to a matsayin ka na shugaban shugaban matasa ka ce wa in can kila saboda ba san me gwamnati ba a takaice me gwamnati eh to gwamnati ko dama gwamnati ta jama'a ce kuma ah, idan wato akwai abu guda ɗaya kafin in kai ga wannan abu mhm. da yake kasancewa to mu 'yan ƙasar nan Najeriya akwai dole ne sai mun faɗakar da kanmu sosai abubuwa da yawa akan mm. issue din ma governance wanda kai yanzu kai tambaya shugabanci mm. na wannan abu ne wato akwai wanda zai kasance matashin an bashi wuri ya rike wannan wurin amma mutane zaka ga suna da kila wato mm. tsammani da yawa akai kuma in ka je a ƙasan ba hakan bane da yawa hakan ya sha faruwa da wasu din wanda muka je muka bistin dinsu a matasan ne na muke tunanin cewa kada fa ya kasance sun ja mana matsala sai su mm. to ga matsaloli ba su da yadda za su yi ba da wannan gudunmawa a wurin a wurin so mm. gwamnatocin mai ma na baya yawanci suna ba matasan wuri kuma su zo su yi sabatajin dinsu kamar mm. misali yanzu an samu ah, minista na youth ai abin ne Solomon Dalon mm. salomon Dalon ai ba dattijo bane matashi ne kuma hmm. mana na suna cewa ya shi ya wuce shekara hamsin yana eh ga eh, rukunin daga ina matashi daga ina ne zuwa ina yake za a ce mutum eh to gaskiya daga 18 zuwa 35 ne Mm. To misa kuke kallon shi Salman Dalon a matsayin shi ma matashi ne. Saboda duk wani harkoki na matasa yana ciki. Amma dai gaskiya magana shi ne ba a dama da matasan ba. Kuma muna kira kan cewa a dama da matasan kuma mm. akwai tare. Yanzu aka maka tambaya misali shugaban Najeriya sai ko kuma gwamnatocin Najeriya sai ce ta ina kake ga za a dama da matashi me za ka ce? A ba mu shugabancin 2019. Kamar ya na kasar gaba daya? Na kasar gaba. Me kake ga za ku yi wanda dattijan ba su iya yi ba misali? Wallahi akwai abubuwa da yawa da za mu iya yi. Saboda shi yi din maganan eh, matashi kamar yanzu misali mitin mm. na zo yi nan ina mm. yi mitin ne misali da kasashe goma sha biyar mm-hmm. shugabannin matasa mm-hmm. to dole ya kasance akwai ah, knowledge da yawa da mutum zai iya samun mm. wato shi najeriya wuce inda ake tunani in kana da blueprint din allah da zaka tafi da kasa zan famfo zan muku famfan fura na live sun cuce mu sun da mun zama dole